sannan ta fita daga rum ɗin sallama ya yi mata da ta sa ta duba profile ɗin shi zuciya tana dokawa saboda ganin hoton nashi ya haɗu iya haɗuwa ba shi da hasken fata amma yana da kyau ga kasun ba lub lub a fuskar shi ya sha shadda ruwan ƙasa da hula da alama a zaune yake da mota a bayan shi sosai ya mahindu kyau tunan da muka tsaya a cikin wancan shirya a wancan lokaci yanzu kuma ga ci gaban za mu ɗora sallama shi ta amsa suna gaisawa yake ce mata sunanta ya mashi daɗi da harshen hausa don tun da suka fara hirar da turanci suke yi kana jin hausa dama ta tambaya tana saka shi turo mata dariya sunana ilyas abdallah bahaushe ne ni ko don kin ga ilyas haka abokaina suke kirana daguna fuska hindu ta yi. sam sunan nashi bai mata ba don ita ta fi son sunan yan gayu me wani iliya ya yi kyau sai da safe ta faɗi tana sauka daga kan tugo ɗin ba tare da ta jira amsarsa ba kwasaf ɗin da bata buɗe ba ta shiga ta sake sanya lambata tana yin rajista tukuna ta sauka da ƙudurin da ta je makaranta da safe za ta amshi lambobin yan ajinsu ita ma su san ta faso gari yanzu danna danna ta shiga yi na san ganin komai na wayar da asma ta shigo ɗakin da ƙyar ta bata wayar ta gani na wasu 'yan mintuna har wajen sha ɗaya na dare ta yi ƙori tana danna waya jin motsin anti ya sa ta tura wayar ƙarƙashin filo zuciya tana yin tsalle har cikin makoshinta saboda tsoro dan anti ta mata kashedi banda cacin ɗin dare ta san kuma tsaf za ta iya dinga karɓa wayar duk dare in ta kula hindin bata ji magana da ta mata ba anti na saka musu fuska yadda ya kamata amma suna bala'in shakkarta ba ta da wasa ta fannoni da yawa baccin da bata shirya ba shi ya ɗauke ta cike da mafarkin wayar tata cikin sati biyu yanayin surutun da hindu take da kuma tsoma baki a cikin duk wani fada da za ta gani ya sa aka fara gane ta kaduna rumwan har ma wanda ake ji da su a grup din kan mata magana zuwa lokacin request take samu kaca-kaca takan amsa wasu wasu kuma ba ta amsawa tunda wanda take so su mata request din su curious ne da su rugi amma ta ki samu dan an ce mata rugi ma za ku iya shekara kuna hira a rumbai maka request ba ga shi turancin shi na tafiya da ita duk a tarkacen da ta babu wanda suke magana da shi sosai kamar Elias wata irin shakuwa suka yi a satika biyu har ma sun koma yin hira ta WhatsApp yakan kira ta da daddare ta shiga ban ɗaki ta amsa tsorace kar a sama ta farka ta jita ta san bakar shaida irin tata tsaf za ta kwashe ta gaya wa anti ta yi mata sanadin wayar ga baki ɗaya hankalinta tashe ta kan yi wayar na mintuna ta kashe don dai ta ga hotunan Elias ɗin ne ya kuma tuttura mata ya mata kyau sosai don ya iya ɗaukar wanka cikin wata ɗaya kuwa ƙawayenta babu wanda bai san labarin Elias ba wasu suna ɗan ganin shi a rum amma da yake bai cika magana ba ba wani sanin shi aka yi ba sosai sukan yi hira wani lokaci tana a samin suna taɓa hirarsu lokaci ɗaya ilyas ya nuna ma hindu yana so su haɗu hankalinta ya tashi amma ba ta so ta nuna mishi ita ɗin ba babbar yarinya ba ce kamar yadda ya ɗauke ta ranar juma'a da daddare mata maganar washe gari asabar ta ce ma'anti za ta shiga gidansu bibi don su yi asamin ɗin na hau tunda an yi hutun kwana uku a islamiyar, daga cikin malamansu ɗaya ya rasu sai ranar monday za a koma anti bata hana ta ba gidan su bibi da su ɗin kusan an zama yan uwa tana shiga suka gaisa da hajjiya mahaifiyar bibi ɗin inda ta ja ta suka shiga ɗaki ke wajenki na zofa elias na so mu haɗu wallahi na rasa yadda zan yi wani irin kallo bibi take mata da ya sa ta faɗin dan allah bi faɗa min me ya kamata in yi gyara zama bibi ta me ya kamata ki banda ki faɗa mishi ba a barin ki zance a gida sai kin gama secondary in zai iya jira ya jira in ba zai iya bai gaba dafa kai hindu ta yi bibi ba za ta gane ba matsala ta ɗaya da ita kenan komai a tsaye take yin sa babu wata kwana yanzu ma ɗora bibi ta da faɗin ni na ce miki bai mun magana ba hoton shi duka a waje ɗaya kuma yanayin fatan ɗaya me yasa ba zai tura miki hoton shi a tsaye ba ke ni bai min ba langabar da kai hindu ta yi bi kirfa min asiri don girman allah so kike je rum yana faɗa musu yarinya ce ni ina tunanin da mu haɗa a wani wajen sai mu je da kike ce ma anta za mu je dubiya inda ke ne ba za ta hana ba Tunda hindu ta fara magana bibi take girgiza mata kai ku haɗu ina idan ɗan yankan kai ne fa hindu ki rufa kanki asiri hannunta hindu ta kamo tana faɗin bi mana ta halaki min wannan abin ɗaya ki taimaka wa rayuwata hannunta bibi ta fisge tana miƙewa ba da ita za a yi rashin hankalin ba ko ba komai tana jin tsoro yanzu duniya babu gaskiya shi yasa inda duk ta ce za ta ba ta biya wani guri tana tsoron kar wani abu ya same ta ko babu mutuwa akwai hatsari akwai rashin lafiya da take daren maka babu sallama idan ta ce za ta je tudun wada a gida sai ta wuce malali wani abu ya faru ko kuma mutuwa haka iyayenta za su kasance cikin tunanin me ya kai ta malali har ƙarshen rayuwarsu tunani irin wannan yana hana ta abubuwa da yawa to amma allah ya hindu wata baiwa ta samun abin da take so a wajen mutane bai ɗauke ta mintuna talatin ba ta shawo kan bibi amma da sharaɗin inda suka ce za su je nan za su in ya so sai Ilyas ɗin ya same su a bakin hanya su gaisa su wuce hakan ya ma hindu hira suka ɗan ƙara yi tana tashi ta wuce gida ta faɗa mai Elias gobe za su haɗu amma za ta faɗa mishi ko karfe nawa da safe suka hira da shi tukuna ta kwanta tana jin yadda zuciyarta take lugude gani take kama anti za ta shigo ɗakin ta ɗauki wayar in ta yi bacci tashi ta yi zaune ta ɗauki wayar tana goge chat ɗinsu duka ta goge kiran wayar sannan hankalinta ya ɗan kwanta ta samu bacci ya kwashe ta za ta yi ƙarya idan ta ce gabanta baya faɗuwa asali tun da suka fito daga gida wata zufa take tsatsafo mata a saman goshi har zuwa tafikan hannunta da suka je gidan su ummi sam kasa samun sukuni ta yi bibi na kula da ita ba ta yi mata magana ba saboda ta faɗa mata daga farko ba ta ji ba sau ɗaya take gaya maka gaskiya ta koma gefe ta saka maka ido yadda za ta ji daɗin cewa ta faɗa maka baka ɗauka ba idan komai ya kwaɓe ba ta sake shiga tashin hankali ba sai da Elias ya kira wayarta jikin ta haɓar yake bi mu je anti ta fara kira na hindu ta furta muryar tana rawa kai bibi ta jinjina mata ummi ta ce wai tun yanzu za ku tafi kai dan Allah hindu ba anti ta san nan kuka zo ba murmushin karfin hali hindu ta yi za ta fita ne zan dora girki yamma na yi shi yasa kai ummi ta jinjina tana faɗin bari in ɗauko hijab ɗina in raka ku wannan karin bibi ce ta girgiza mata kai don wahalar da kai mu biyu ne fa ki zaman ki da Allah duk da haka sai da ummi ta raka su har bakin kofar gida sannan suka yi sallama da sauri hindu ta ɗaga kiran Ilyas da ya shigo a karo na uku haba hindu na ina ta kira sai an min sarauta za a daga dan murmushi hindun ta yi kana ta ina sai dai jim tukun ya ce bakin wani salum umtas kai hindi ta jinjina don ta gane wajen to gani nan karasowa ta faɗi tana sauke wayar daga kunnanta ba tare da ta jira amsar shi ba ta kalli bibi wai yana wajen salon ɗin umtas bibi ta ji ta bata dai ce komai ba ne suka ɗan ƙara sauri kowa da abin da yake sakawa cikin zuciyar shi suna ƙara sawa kunar da za ta kai sa titin da elias ya ce yana tsaye bibi ta riko hannun hindu zuwa zaki ki kira shi ki ce yana cikin wacce motar ki fara hango shi tukuna shawarar bibin ta zauna mata wayata ta danna tana kiran elias da ya daga a bugun farko ban ganka ba fa kana cikin wacce mota hindi ta faɗi kafin ya numfasa cikin wata jar gof elias ya amsa mata da ɗaya ɓangaren gof hindu ta maimaita cike da mamaki daga ita har bibi suna zira kansu suka hanga wajen salon din. akwai motoci jere a wajen amma jargob ɗin da suke hangowa ta yi kama da motar da ake ɗiban jogon kaji ana cin kasuwar ƙauyuka da ita ga wata irin ƙura da ba za su ce ta ƙasa ba ce ko ƙoƙewar da fentin motar ya yi ba ne kallon juna suka yi bibi na ƙoƙarin ganin bata kwashe da dariya ba a hankali ta ce ki ce bari mu duba hakan hindi ta ce tana sauke wayar da wani irin yanayi da yake fassara akwai matsala bayyana a fuskarta dariya bibi take har da riƙe baki wannan irin iskanci ne wannan bi ya zanyi ni yanzu jargof ya ce ni kuma wacce mota kaɗai ce magof a duk motocin titin nan anya shi ne ko dai wasa yake min aiki ya ga motocin gidansu kai bibi take girgiza mata a gidan uban wa na ga motocin gidan nasu tsaki hindu ta ja ban nuna miki hoton shi ba wani kallo bibi ta mata da kika nuna min hotunan ban ce miki ban yadda da shi ba numfashi hindu ta ja ranta balayin ɓace ni yanzu ya zanyi juyawa yi wallahi kai bibi take girgiza mata zai yi wasa yake miki ki sake kiran shi ki ce fito ko shi zai hango mu ki ce kin saka hijabi ruwan toka duk da ta so ta juya din tunda Elias ya yi mata wannan rainin hankalin amma kuma ita ta ga hotunan shi ta kuma ga kalar motocin da yake hotunan a jikinsu magana bibi za ta iya zama gaskiya ila shi ma ya ga gwab ɗin ne yake son ya gwada ta yaran masu kuɗi kan yi haka wani lokacin don su ga ko tsakani da allah kake son su shi yasa ta sake kiran Ilyas ta faɗa mishi abin da bibi ɗin ta ce da su. Su duka biyun suna laɓe jikin katangar da za ta haɗa su da titin da Ilyas ɗin yake. Sai dai ga ta, murfin motar aka buɗe ta mazaunin da ba na direba ba ne, kafin ta ga an zuro kafa ɗaya ana kama murfin motar sannan ta ga ya saka ɗaya hannun kamar zai tattaro na ya fito da shi a tare suka ware idanuwa ita da bibi butar shayin buzaye hindatu ta faɗi don shi ne ƙarshen zaginta idan abin ya kai matukar mamaki bibi na karɓa zance da faɗin inna lillahi ke hindatu mun shiga uku la haula wala quwwata illa billah kin ga me ce miki ko cewar bibi da take a tsorace ganin shanyayyar kafa ce da ilyas din ya tattaro ya fito da ita daga motar yana jingina jikin shi da murfin motar sannan ya amfani da ɗaya hannun shi yana fara kiran wayar da hindun bata san lokacin ma da ta sauke ta daga kudanta ba sai da ta ji ringin ɗinta lagawa ta yi ba tare da ta kara a kunnanta ba tana hango ilyas da ya buɗe baki yana faɗin abin da bata ji ba ta cikin wayar tana gode ma allah da duk yadda Ilyas ya yi naci, hotonta ɗaya ya gani wanda yake a DP ɗinta na WhatsApp. Cewa ta da shi, shi da zai ganta wata rana har ya gaji? Wayar ta kashe baki ɗayanta, na shiga uku na nihin da tu. Ta faɗi tana kallon bibi da mamaki ya hana ta dariya, hannun hindin da ja suna komawa baya. Mu zagaya ta bayan mu wuce gida. Bata bari bibi ta sake faɗa mata ba, ai da sauri suka nufi inda suka fito don su yi zagaye zuwa gida sauri suke kamar za su tashi sama ba su fara tsagaita su ba sai da suka sha kwanar da za ta kai su gida sannan bibi ta ce elias tana jan sunan kamar ya da hindun takan faɗa kar su mata iskancin cewa sunan shi iliya kafin ta kwashe da wata irin dariya tana ɗorawa da yar banza dama na bari kin ƙarasa wallahi haɗa rai hindu ta yi tunda ita dai bata ga abin dariya a cikin wannan lamari ba tana da yaƙinin ita kam yadda da wani namiji da za su kara haɗuwa a tugo zai mata wahala dama kadi ta faɗa mata ita ce ta ji ta ce mata babu kalar tarkacen da babu a tugo to yanzu me abin dariya ta bukata tana kallon bibi ɗin da ta ci gaba da dariya kamar haɗuwa da hindun ta yi da gurgu ta bukata tana kallon bibi ɗin da ta ci gaba da dariya kamar haduwa da hindun tai da gurgu shi ne abu mafi nishaɗi da ta taɓa cin karo da shi a duniya dogon tsaki hindu ta ja tana yin gaba bibin na bin bayanta da faɗin haba ƙawata ta elias shiru hindu ta yi mata duk tsokanar da bibi take mata ba ta kula ta ba ko sallama ba ta yi mata ba ta shirya gida kai tsaye ɗakinsa ta wuce ta cire hijabinta tana ajiyewa kan gado ta aje da take jin duk yadda ta saba da ita za ta yi kwana biyu ma bata ɗauka ba idan ilyas ya kira ta ya gaji zai haƙura za ta yi amfani da lokacin ta yi karatun jarabawar da yake gabanta amma duk da haka bayan ta fito don ta yi anti hidimar girkin dare sai ta ji zuciyar tana lugude kamar antin za ta gane abin da ya faru a tsorace take har suka gama aikin duk surutunta ko magana ba ta sanyi sosai to duk da girkin anti ne bangaren mama ta shiga tana yi da sallan magariba ta kasa haƙuri tun da huzaifa ya karbi memory ɗinta ya ce zai turo mata fina-finai tun safin bata ƙara ganin shi ba har yanzu halima ta gani bata ma san ta dawo ba don ta je gidan yayan mama ɗin da yake unguwar rimi akwai yashi da suke kasu tare suna karatun shirye-shiryen jarrabawar su ta zangon ƙarshe a shekararsu ta uku ɗan abokin maman ne ya manne ma halima da baba ya so sai ta kammala karatunta hindu ba ta san me ya faru ya amince aka saka rana ba gashi yanzu bikin sai ƙara matsowa yake saura watanni biyu tana kammala jarraba wata da sati ɗaya sosai hindu take fatan samun mijin da ya fi ya amadi kamar yadda suke kiran shi za ta yi karya idan ta ce sanda yake zuwa gidan baya burge ta duk da bai karasa irin tsayin mijin da take so ba amma ya iya gayu gashi yana shigowa za ka fara jin kamshin turarurrukan sana tashi magana ɗaya zuwa biyu ya Amadi kan jefa turanci cikin kwarewa amma ta ji daɗin auren halimar da zai yi ko ba komai ba su yasara haɗaɗɗen gaye ba a nata tunanin ya zama nasu ta kuma ji daɗi ba kaɗan ba ya halima yaushe kika dawo numfashi halima ta sauke cikin sanyin muryarta ta amsa da da yammacin nan anti ta ce kun je duba kawai ku ke da bibi kai hindu ta ɗaga mata tana jin yadda zuciyarta ta yi tsalle da ta tuna da fitar da ta saka ilyas faɗowa a ranta da saurin karɓar memori ɗin nan ma babu amfanin da zai mata yau don ba za ta kunna wayar ba eh kam ya huzaifa ya shigo kai halima ta girgiza mata sallamar da suka ji na saka su juyawa su duka suna amsawa hindu na ɗorawa da ina wuni a daƙile take faɗin ina wunin ganin Musa ne dan kanwar mama, ta dauka tana son farin namiji, sai a kan shi ta fara gane kalan namiji ta ce karshe cikin jerin abin da take so a tattare da shi. Gajartar Musa ta sa ko kaɗan baya birge ta. Ba caye yana son ta ba, kwata-kwata a tunaninta da ta kwatanta idan ya ce yana son ta ɗin ne bai mata ba. Ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, babu wani dalili tana jin mutum bai mata ba, amma ƙiyayya da take wa Musa daban ce, kuma sai ya dinga abu kamar bai san gajere ba ne yana ɗaɗɗaga kafaɗin da take jin kamar ta kwantara mashi wani abu a kai don takaici hindun baba ya kike ya faɗi cike da iyayen da ita kaɗai take gani a tare da musan ta tsaniya da ta ƙarfi ta yaji yake nuna akwai wani kusanci tsakaninsu sai ya she mata baki yake yi mama ta ce baban shi kwara ne da hindu ta ɗauka a baƙaƙen fata kawai aka fi samun guntaye amma sai ga musa ya fito a kwaren shi sak amma tana hango tsakiyar kan shi lafiya ta amsa can ƙasan makoshi da halima ba ta wajen a yi ko inda yake ba za ta kalla ba amma ta san halin halima ta kwaɗa mata mari ba abu ne mai wahala ba ko yaya su salma ba sa tsoro haka kafin ta aure halima ba ta wasa da su haka sai ka ganta kamar tana da sanyi sai ka ji saukan mari akan kuncinka don ba ta son raini ba ta kuma so ta ga kana wulakanta mutum shi yasa ba sosai suke shiri da hindu ba sau ɗaya ta taɓa cewa musa gajeriya gaban halima ta kusan kwaɗa mata mari ko gawayi ba za ki iya yi ba kina kushe halittar da ubangiji kamar baki je islamiyya ba idan gajarta shi ba taimaki ba sai a samo tsani ki hausa maki ki ji dalili wallahi hindu ki iya bakinki ba tun yau ba nake jin yadda kike kushe halittar mutane idan baki haifa ba ai zaki iya aura shi ne abin da halimar ta faɗa mata a ranta ta dinga zabga addu'ar kar allah ya amsa don ta ji haushi sosai tunda ai bakin ciki ne ita ta sami mai kyau tana mata fatan auren gajere ko maza sun kare ai sai rairan musa to gara ta haƙura da auren yanzu ma ɗakin suka dija ta wuce don ta ga musa na so ya ƙara mata wata magana halima ta ce ta kawo mishi ruwa bayan ya zauna tana faɗin bari yin kira maka mama To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. to sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. Da fatan za ku